mai sana'a gari fa yayi zafi ina ruwana to bari mu matsa wurin sarki gaskiya ni kai mu yi haka da kai mana sarki to gani kai ya harkokin investment din na gaji to ka gwada wanda na kawo yanzu Allah kwarai kuwa sarki zamani ya lalace wannan ni na baka garanti kwarai ai ni ba wanda ya kai ni zuciya mai kyau kamar kaka ai ni idan naga abu mai kyau buri na na kawo kowa ya amfana kana da irin halina au kai ma haka kake ai ni na ga mun ebi mutane mun zuba su a cikin inuwa irin kamu ashe ba irin zuciyar baba dan Audu kake da ita ba to amma wannan abun kai ba zan gwada maka ba dan girman Allah ka taimaka min ba zai yiwu ba dan girman Allah ina ba zai yiwu ba shikenan BUK company BUK company masu adalci da amana BUK company kamfani ne da zai matukar taimaka mu suna da online bank chipa Cash da kuma opi na matuƙar farin ciki. da duk wanda ya rijista da su yana da datar 500 sannan yana da katin 200. Sannan idan ka gayyaci wani ya rijista nan ma kana da datar 500. Idan garin nan zafi. Shi ma idan ya gayyaci wani ya rijista shi ma yana da datar 500. Ba zan bari kai na ya kulle ba. Sannan kowace rana za ka ringa samun naira 20 zuwa wallet ɗinka. Kar ka ce mun naira ashirin ba kuɗi ba ne mai yawa. Kai calculation naira ashirin sau talatin. Wata harka ta buga kuɗi na santa. Nawa ya baka? Ba ƙaramin kuɗi ba. Aikin me kai? Wannan ya fi zaman da kake kana ta ƙone datan ka a banza. Wallahi sai kuɗi. Link kawai kake buƙata domin shiga wannan tsari. Abin faɗa. Na mai magana. Inda za ka samu link ɗin kuwa ka ɗauki wannan nomban da ke jikin wannan bidiyo. Kai musu magana a WhatsApp. idan kai musu magana su kuma za su tura maka wannan link din baka da bukatan komai iya wannan link din ne kake da bukata kamar kaka domin karin bayani ku ɗauki wannan namban kai tsaye ku kira su ko ku yi musu magana a wasu ai duk wanda ya sai ya mora ne amsa da Allah haske ya bayyana